اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون lokacin yin hisabi ga mutane dangane da ayyukansa a ranar alkiyama ya kusa alhali kuwa su suna cikin rafkanwa kuma sun juya baya ga lahira saboda shagalarsu da duniya da barinsu ga lahira